This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a muna fatar ku wani lami lafiya kuma muna muku marhaban lalle ga shirin sashen wasu mura Amurka a wannan dare kan mitoci da dama da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da 61. a jihuriyar Nijar ana jin a gidajen rediyo da dama su ma kamar amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya a birnin kwanni sai a wurare biyu na duniyar gizo na voa hausa.com da sashen hausa.com Jima'a mu da wannan lokaci Aliyu Mustapha Sokoto da Ladan Ibrahim a yau na kwanta gora muke tarbon ku ga shirin mu na wannan lokaci. Bayan kun gama ji labaran duniya za mu kawo muku shirin wasanni a takaice daga Ghana. Amma kafin sannan a hukumance za ku ji martanin kwamitin zartaswa na PDP kan fitar Obasanjo daga jam'iyyar nan mai mulkin Najeriya. Allah ya raka taki gona yanzu za mu yi baccinmu mu yi nishaɗin mu har mu makara saboda Obasanjo ya bar PDP. Hmm. to daman kan maganar ficewa ta shi olusegun obasanjo muke son ku masu sauraron mu a yanzu nan mu ji ra'ayoyinku me kuke gani game da ita me tasirin fitarsa akan siyasar najeriya baki ɗayan ta dungurungum ba wa pdp kaɗai ba lambar mu guda ɗaya da za ku kira ita ce plus one biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar bari mu ba ku labarai tare da sallama alu shugaban yan kungiyar boko haram masu tada kayan baya a najeriya abubakar shekau ya ce sai ya duk abin da zai yi domin ganin ya kawo wa zaben najeriya cikas wanda aka ɗage saboda dalilan tsaro a cikin wani faifan bidiyo da ya aikewa wasu kafofin yaɗa labarai shekau ya ce ko da ko hakan zai lakumi rayukan 'yan sa ne to a cewarsa allah ma ba zai bari zaben ya ci gaba ba shugaban wannan kungiya ta boko haram dai ya sha faɗa yana nanatawa yana gargaɗin 'yan najeriya da kar su yi zaben wanda za a yi na shugaban kasa na gwamnoni da na ma 'yan majalisu wanda za a gudanar a ranar 28 ga watan gobe abinda aka yi niyyar yi a ranar 14 ga wannan watan da muke ciki amma hukumar zaɓe ta ɗage shi jiya dai bamamai sun tashi a sassa uku daban-daban a cikin najeriya ciko har da garin okirka inda jam'iyyar adawa ta apc ke yakin neman zaɓenta a kudu maso kudancin ƙasar da ke jihar rivers jami'ar da ta apc ta zame babban jam'iyyar da ke zama barazana ga jami'a mai mulki ta pdp wadda shugaba jonathan ke jagoranta kuma yana shan suka kwarai da gaske na kasa shawo kan 'yan kungiyar boko haram din To adadin 'yan kasar Afghanistan da aka kashe a sakamakon al'amuran da ke da nasaba da aikata ayyukan asha a wannan kasa din an ce ya karu da misalin kashe 25 cikin 100 daga adadin da aka samu a shekarar da ta gabata tun shekarar 2009. Wannan sanarwar dai ta fito ne daga bakin Majalisar Ɗinkin Duniya. kwamitin da agaji na ita majalisar ya ce sakamakon faɗan nan wanda ya gudana a can afghanistan a lokuta daban-daban shine dalilin mutuwar mutane 3,699 kuma wasu 6,849 suka samu raunuka daban-daban kuma sun hada da mata da kuma yara ƙanana rahoton ya bayyana cewa dalilin da ya sa aka samu ƙarin adadin mutanen ya biyo ne bayan yawan fadace-fadacen da ake yi da rokoki da ake cillawa musamman akan wuraren da jama'a kan taru da kuma yankunar bakin wake da suke ta tada bamamai a sassan wannan kasa daban-daban har ila rahoton ya ce wani dalilin kuma shine janyewar da sojan kasa da kasa suka yi suka bar aikin tsaro ga baki saka cokan ga su sojojin afghanistan tun ma a shekarar 2014 wato bara kenan rahoton ya bayyana cewa ba laifin kowa ba ne sai na kungiyar taliban da kuma sauran masu tada kayan baya wanda suka kai hari inda aka samu kashi da biyu na farar hula da suka samu rauni da kuma kashi goma sha hudu daga cikinsu wanda dukan sai afghanistan dindin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc ƙasar miyama ta kafa dokar ta ɓaci har na tsawon watanni uku a arewacin ƙasar mai fama da matsanancin rikici tsakanin sojojin gwamnati da 'yan tsirarun ƙabilu shugaban ƙasar ne tai sa'in ya ba da sanarwa a cikin wani jawabin da yi wa ƙasar a gidan talabijin hakan ko ya biyo bayan arce wanda farar hula da ke yankin kogan ke yi domin gujewa fadar da ya yi dalilin mutuwar mutane hamsin da kuma 'yan tada kayan baya har su 26 in ji majiyar gwamnati a ranar laraban da ta gabata mutane biyu sun samu rauni lokacin da kungiyar red cross na kasar ke dauke da wasu farar hula domin kai su yankin lukai kusa da bakin iyakar china sai wasu suka banke su sai dai ba a san ko su wane ne suka aikata wannan aika-aikan ba amma gwamnati ta ce ba kowa ba ne illa 'yan tada kayan baya kafar yada labarai na kasar china ya ce akalla mutane dubu talatin ne mazauna mayama suka aice zuwa bakin iyakar china da ke yankin yunnan abin da ya sa fadar gwamnatin kasar ta china wato beijing daukar mataki a bakin iyakar nata kana ta yi kira da akwantar da hankula su dai 'yan tawayen na kwangan waɗanda ya da da yawansu suna da nasaba da kabila cikin kasar china suna neman a ba su yancin cin gashin kansu ne a arewacin kasar ta miyama kamar yadda sauran tsirarun kabilu suka samu a bakin iyakar kasar Tumun kawo muku labaran duniya daga Washington. To watakila ba za ka zarsa labarin cewa tsohon shugaban Najeriya har sau biyu Olusegun Obasanjo ya fice daga jam'iyyar da ke mulkin Najeriya ta PDP ba. Kuma Obasanjo ya yi wannan abun ne a bayyana jama'a inda ya sa aka yaga katin nashi. To ya ita jam'iyyar da ke mulkin ta Najeriya PDP take kallon wannan abun da ya yi. Mun tambayi babban sakataren kwamitin zartaswa na jam'iyyar Sanata Walid jibril To na farko tukuna idan mutum ya ce ka yaga mini kati sannan ya yaga a gaban shi an shi ya rike katin kuma ya bashi ya ce ya yaga to wannan ya nuna rashin dattako ya nuna rashin mutunci da al'umma na wato wad nashi da local government nashi da jihar shi a matsayin obasanjo bai kamata idan zai fita fati namu na pdp ko kowane fati ma akwai ka'idar fitan fati akwai ka'idar shigan fati zai tafi wadi nashi da katin nashi ya mai da shi wadi nashi amma bai haka ba ya tafi kasuwa ya tara mutane ilinsa suka je suka zauna a fadarsa ya ce ya fita ya yi zage tukuna kafin a ce ya fita to wannan ba mu da damfa ko kaɗan ba mu wannan fitar obasanjo bai hana mu bacci sai dai ko yanzu mu yi baccinmu mu shishiya domin baya tare da mu eh, sanata kana magana kamar daman ya zama muku kaya kuna neman maraba da shi yanzu kuna murnar ya fita kenan ya rabu da ku kun rabu da shi ai obasanjo ya zama in akwai abin da tafi kaya ya kamata a sa mishi wannan sunar fitan fatin Obasanjo shi ne alheri gare mu ba irin shairinsa da munafuncinsa wanda yake yi wanda ya saba yi ba ma ga jama'iyya ba har ga mutanen arewa wanda ya yi mana ya ma yar addu'a ba mu misalin eh, munafucin da ya muku wani makarkashi a ko yankan baya ya taba ya muku da kuke magana kai to da farko obasanjo su ne kan gaba na yadda shi yar addu'a zai mulkin najeriya allah ya sa yar addu'a rashin lafiya ya kama shi yana allah allah da wannan rashin lafiya ya tafi yana gaya masa ya bar mulkin gaba ɗaya bai kawo mana hanyar da ya kamata mu bi don yar addu'a ya samu sauki ya zai ci gaba da mulkin ba amma amma eh, sanata walid eh, me yafi me kake ji ya fusata shi me kuka yi masa ne har ya kai ga fitowa ya dauki wannan matakin domin wannan abubuwan da kake magana watakila sun dade suna faruwa cikin pdp tsakanin ku da shi kun rufa juna asiri me kuka yi obasanji yanzu har ya kai ga yin abin da yi to da farko ai kowace fati suna da matsalolinta suna da kuma irin mutane da wanda suke da damuwa da fati din to amma Obasanjo bai nuna mana shi ɗan PDP ba ne, domin al'amuran mu'amalarsa da sauran jami'oyi, mu'amalarsa da mutanen da suke adawa da mu, mu'amalarsa na ɓata mu sun yi ƙauri a nan Najeriya. amma sanata masu cewa akwai masu cewa um, rena rawan da irin mutum irin obasanjo zai iya taka a harkokin siyasa da tuna abin da ya faru a can ba wasu na cewa eh, da taimakon shi pdp ta ci kasashen yarbawa a zaɓuɓɓukan baya da aka yi ba kwa jin yanzu babba asara ce rashin shi to mu ba sa muka yi masa ba mutumin da ke prisoner ya fito ya zama shugaban najeriya amma baka jin zai iya muku wata ɓanna yanzu a ƙasar yarbawa a wannan zaben da za a yi ba abin da zai iyawa yarbawa sun fi ƙarfin obasanjo yanzu ina tabbatar maka ba hmm. irin yarbawan da ba ne wanda yake mulki da su yanzu akwai yarbawa fitattu wanda sun fi obasanjo daraja Naji eh, naji wasu mukarraban shugaba Jonathan suna zargin Obasanjo da cewa wai ya yi makarkashiyar nema a bata sha'anin zaben nan domin a kafa gwamnatin wucin gadi da shi zai yi mata shugabanci. Gaskiya ne wannan zargin da kuke masa? A wannan ba zan tabbatar ba. Don ban san kan wannan maganar game da Obasanjo ba gaskiya. Mhm. To ya batun eh, goyon bayan da ya fito aka ce yana bayo Buhari wannan ba asara ba ce a wurin PDP? To, ni abin da zan gaya ma Buhari ya yi takatsantsan da Obasanjo. Duk wani goyon bayan da ya fito yana ce zai bashi, ina tabbatar mishi daga ƙarshe zai kwaɗa shi a ƙasa don ya yi ma mutane. To, yana maganan arewa, yana son Buhari, don Buhari ɗan arewa, to, lalata da ya ma mutanen arewan kuma fa. Kamar wace ne? Wace ne lalata ya musu? na tsiyataku alal misali shi ba shi ya mamu lalata na magana yar addu'a da ya shiga ya faɗa ma duniya yar addu'a ba zai iya mulkin najeriya kuma ba saboda bayar da lafiya bai kawo waɗansu hanyoyin da za a bi ba ya yi kwandenin nashi. Saboda haka dai a takaice eh, Sanata Jibrin bakwa da wani tashin hankali ko wani tunani game da wannan tafiyar ta Obasanjo Allah ya raka taki gona kenan? Allah ya raka taki gona yanzu za mu yi baccinmu mu yi nishaɗinmu har mu makara mai makara yanzu zai makara wanda zai iya bacci yanzu zai baccinsa saboda Obasanjo ya bar PDP muna murna muna jin daɗi in akwai fati ma wanda za mu shirya za mu shirya ta don mu yi rawanmu mu yi kiɗinmu mu mu ji mu a Najeriya. <laughs> to wadala jama'a kun saurari a uh, sata wali jibrin sakataren wato kwamitin zartaswa na jam'iyyar pdp da ke mulkin najeriya yana mai da martani game da ficewar tsohon shugaban kasar wato da shigo obasanjo daga ita wannan jam'iyya din ina jama'a da ku jama'a. To muna da buɗe layukanmu na waya domin jin ra'ayinku game da wannan ficewa ta shi Obasanjo daga PDP amma kafin sannan bari marigayi Musa ɗan ƙwaro ya waƙe mana marigayi Balawai mana Gusau. Mai kokare wajen tara, mai kokare ga tara, na dogu sauyin samun ka albarka yanne ne sun ce Allah ya wa samun ka albarka kanne ne sun ce Allah ya wa samun ka albarka abokai ne sun ce Allah ya wa samun ka albarka mata ne sun ce Allah ya wa samun ka albarka bala na ga bayayyan shairi hairi ya kai sahiya duk ubangidan kirikiri sani ubangidan gona ubangidan kirikiri sani ubangidan gidan Allah batu na jan ne ko Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To jama'a mun buɗe layuka na ɗaukar ra'ayinku game da batun fitar Obasanjo daga PDP da tasirin abin a kan Najeriya bari mu share fage a mubi ta jihar Adamawa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wane ne? Injiniya Muhammad mubi. to injiniya injiniya cimmin maganan nan ta fitar obasanjo ya kake ganin ta ne daga pdp idan idan eh obasanjo a pdp pdp ta asara amma suna cewa kamar su za baka ji yanzu suna cewa su za a je su kwanta hankalin su kwance ba lalata pdp ya yi lokacin bin lalata pdp ya yi eh. me yasa me yasa me yasa kace haka ne me yasa fitarsa take asara a gurin pdp a yanzu ba ga pdp yadda ya zama ba wani madogaran da suke da shi ba kuma. to mun gode injiniya daga mubi bari mu je gombe halo salamu alaikum alhaji malamin musa masan kwatan eh, musa da mini gombe wane ne wa musa da malam musa na ji ka kagar kai magana obasanjo ga min me ke cikin ah, ka nake a ah, yawa to wannan magana na shine ni a wannan na murna da fitar saboda PDP mm. abun ya riga da ya kare mutum sun zalunci da ba iyaka mm. mun murna da fitar amma kana jin shi ma abin ba zai ci shi ba daga baya a wannan ba wani cinsa da zai saboda wannan gwamnatin ne kowa riga da san wani sun kashe kasan sun durkusa da Najeriya yayin da ba ta wannan ba ta ba gani ba eh. mutane ba su da mako amma ya kake dalibi a sa mai dubu na ga na ga abin da yake faruwa saboda sakacin tsaro kan gwamnatin to shi yasa wanda ya fita kawai a bar su amma malam Musa ya kake ganin abin zai shafi siyasar Najeriya baki ɗaya tunda ya daɗe yana cikin PDP kusa ne a gwamnati kuma yanzu ya ce bai tare da gwamnati Eh, abin da zai shafi siyasar Najeriya malam Aliyu shine kawai karshen wannan gwamnatin ne yanzu saboda shi kansa ya ga baya so ta rubuce da shi ne jirgi ne baya so jirgi ne zai fadi da shi gwamnatin da wuri ya ga lale kama gabansa kawai mun gode malam Musa daga Gombe bari mu cilla katsinar dukku halo assalamu alaikum alaikum salam wane ne assalamu alaikum ina jinka ka ina jinka ka wane ne yake magana yawwa to ina magana akan karin farko jo me sunanka da to malam yusuf eh, in kana da rediyo tukuna ka kashe shi sai sai mu ji juna da kai me zaka ce mana game da batun fitar obasanjo daga pdp ne me tasirin abin akan najeriya da siyasar abin da zai babban asara ce a gare su ah. babban asara ce a gare su saboda me saboda sun yi asara da ba za su iya mai da irin ta ba me yasa me yasa take babba asara wurin su ne malam yusuf saboda idan idan mutu ai sun yi asara ko kana magana kamar in ba Obasanjo jam'iyya ba ta iya cin zaɓe? ba ta ci in Allah to to ra'ayinka kenan malin su mun gode mun gode mun gode kware bari mu je Taraba akwai mutane a layi suna ta jira to Taraba wane ne daga Taraba eh daga Ibbi, Ibbi local government. To. Mai wada mai aiki alminiyon. To malam mai wada me ra'ayinka game da fitar Obasanjo daga jam'iyya mai mulki? Eh to gaskiya bisa layi Obasanjo ya burge ya burge yan arewa gaba. Awo ni kaga tsayar waya ko to malam mai wada ka yi kokari daga Ibbi din nan in ka samu layi ka sake gwada muka gani. jama'a mun buɗe layan mu na daukar ra'ayinku akan batun fitar obasanjo daga pdp idan taraba ba ta yi ba bari mu gwada nasarawa hello hello kana jina tangararan wane ne kana jina eh ina jin ka suna na Husaini daga Doma local government Nasarawa state Nigeria to malam Husaini na Doma me ra'ayinka game da fitar Olusegun Obasanjo daga PDP ra'ayina shine da farko zan son yi magana a kan magana wanda sanata wale jibrin ya yi to a yi ta hankali eh to sanata wale jibrin ko da nasarawa state mm. shi ba komi bane a ah, shi yasa na ce maka kai magana a hankali malam Hussein ina son mu tsaka magana obasanjo ba magana eh, walid ya yi magana ne akan jam'iyyar su saboda haka magana ita ce me tasirin fita obasanjo daga jam'iyya ba magana walid jibrin bace babban asara ne ga jami'ar pdp to madalla mun gode Hussein bari mu bar Najeriya ma baki ɗaya mu tafi ta Niger hello waye daga Niger hello na'am ina jin ka wani ne eh, Tijjani Yalo ne maraɗi. To Malam Tijjani eh, me ya ra'ayinka game da abin da ke faruwa cikin makwabciyar nan taku da fitar Obasanjo? Eh wato ra'ayin mu anan ne da mun ɗauka cewa munafurci ne Obasanjo da ke shiryawa. eh kace me to sai dai mun da mun zata munafurci ne suke shirya shi da goodluck to amma mun tabbatar da cewa <laughs> Allah ba a zalimin kowa ba yanzu hankalin ku ya kwanta da ko ga sun rabu ko alhamdulillah addu'a tana aiki ne wannan Allah ubangiji ne ke gwara su to mun gode eh, malam tija daga Nijar magana Obasanjo nan fa ta domin yanzu eh, Kamaru zamu maje allo an ce wani ya kira daga Kamaru waye daga Kamaru Allah ya sa wayan kamarin nan ta tsaya hello kowa yake kira mu da kamaru idan ka samu dama da Allah ka sake gwada mun ina son jira ra'ayoyin mutanen kamaru game da harkar Obasanjo nan wannan yana nuna irin yadda mutanen kasashen Afirka suke ɗaukar siyasar nan ta Najeriya ba da wasa ba jama'a kuna jin shirye-shiryen sashen Hausa murya Amurka Washington DC yanzu nan la'asar ce fa karfe 4 saura minti goma na la'asariya kuma muna ɗaukar ra'ayoyinku ne game da fitar shugaba olusegun obasanjo general wanda a najeriya da yanzu shi kaɗai ne mutumin da ya mulki najeriya din har sau biyu wanda watakila kuna labarin ya fito ya fice daga cikin ita jam'iyyar ta pdp da ke mulki kuma obasanjo da zai fita ba wai fita arziki ya baga sai da ya yaga katinsa to na ji kama an ce mun samu kira da kaduna eh ni ne To wane ne? Sha'ibu Abdulkadir. Malam Sha'ibu, mimin magana game da fitar Obasanjo daga PDP. Ai fitar Obasanjo a cikin PDP matsala ne sosai. A wurin wa, a wurin ta ko a wurin shi? A wurin jam'iyyar PDP ga baki daya. Saboda me? Saboda duk waɗanda suke a cikin PDP babu wanda ya kai Obasanjo martaba da daraja a PDP. to da wannan kira na kaduna muka kawo ƙarshen iyakar kiraye kiraye da zamu mu ɗauka sai gobe tuma da bari a haɗa ku da baba ya ku makeri ya baku wasanni a takaice kasar Morocco ta kira ga kotun sauraren kararrakin wasanni ta duniya da ta shiga ta nemi mata afuwa akan jan kunni da hukumar CAF ta dora mata na hana ta yin wasan gasar cin kofin nahiyar Afirka karo biyu nan gaba. Hukumar ta CAF ne ta dora wannan jan kunni ne akan hukumar kwallon kafa ta kasar Morocco sakamakon janyewa na daukar nauyin bakoncin gasar cin kofin nahiyar Afirka wanda aka gama a kwana-kwanan nan a kasar Equatoria Guinea akan fargaban shigar cutar Ebola a cikin kasar ta Morocco. Sa'annan CAF kuma ta ce hukumar kwallon kafa ta Morocco ta biya miliyan ɗaya daya a matsayin jan kunni kuma ta biya diya na euro miliyan takwas ko kuma dala miliyan tara da dubu ɗari ɗaya ga hukumar kaf da ƙawayenta. A wata sanarwa da kotun saurarin kararrakin wasanni ta duniya ta fitar, Morocco da ta nemi a ɗauke mata wannan jan kunnin, to sai dai kotun da ta ce ta buɗe saurarin wannan ƙaran. bayan ya gama kimanta kokarin dan wasan gaba na kasar ghana wanda ke wasansa a kasar united arab emirates ko din ghana black stars avram grant ya ce zai ci gaba da tabbatar da kaftin asamoah gyan a matsayin kaftin na ghana black stars na dindindin mundin shi kuma zai ci gaba da zama ko din ghana black stars din avram grant dan asalin kasar isra'ila ya gano irin sadaukar da kai da kishin kungiyar ta ghana black stars da asamoah yake yi ne a zaman makonni shida da yi da 'yan wasan na ghana black stars Ƙungiyar wasa ta ‘yar Kanami ta Maiduguri ta ɗauki 'yan wasa guda goma sha biyu don fara wasan Premier League da karfi Kwamishinan wasa Sungun Maimele shi ya bayyana hakan a wata hira da ya da 'yan jarida. Mista Maimele ya ce ɗaukar wayannan sababbin 'yan wasan dai zai karfafa ƙungiyar ta ‘yar Kanami a kakar wasa ta nan gaba. Kuma ya ce wannan wani yunkuri ne na shirye-shiryen fara kakar wasan na Premier League da ƙungiyar take yi. Hukumar kwallon kafa ta duniya ta FIFA ta tabbatar da cewa kungiyar Barcelona ta kasar Spaniya za ta iya sayan 'yan wasa matukan ba ta yi rajista ba kafin watan Janairu na shekarar 2016. A watan Afrilu ne shekarar 2014 FIFA ta haramta wa kungiyar Barcelona sayan sababbin 'yan wasa bayan ta saba ka'idojinta na sayan 'yan wasa kasa da shekaru 18. A lokacin FIFA ta yi watsi da ɗaukaka kara da kungiyar ta yi na haramcin a watan Agusta amma kotun sauraron kararrakin wasanni ta duniya ta baiwa kungiyar dama sai 'yan wasa kafin rufe kasuwar a bazara. Baba ya kuma iri sashen Hausa na murya Amerika Accra Ghana. Ga sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana manufofin gwamnatin Amurka. kimanin shekaru hudu kenan da barkewar yaƙi a ƙasar Siriya sannan abin bakin ciki shine fararen hula na ci gaba da ɗanɗanar azabar ta'addanci da kullum yake daɗa tagayyarawa tare da tarwatsa ƙasar. Tuni dama mutanen ƙasar Siriya suna ci gaba da fuskantar barazanar ƙungiyoyin ta'addancin nan guda biyu na mayakan fafutukar kafa daular musulunci a Iraki da Lebanon wato ISIL da kuma ƙungiyar nan mai alaƙa da alƙa'ida wato Al-Nusra. Bugu da ƙari kuma mutanen ƙasar na ci gaba da fuskantar ta'addanci daga gwamnatin ƙasar tasu. Su kansu sojojin ƙasar a ƙarƙashin jagorancin Bashar al-Assad na ci gaba da ƙaddamar da hari a kan fararen hula gami da aikata ayyukan ta'addanci daban-daban kama daga kan kisan gilla, garkuwa da mutane, azabtarwa da kuma fyaɗe. Gwamnatin na ci gaba da yin kan mai uwa da yabi wajen tsare dubban mutane a gidajen kurkuku, wanda hakan ke jefa su cikin cin zarafi da ke da nasaba da saduwa rashin mutuntawa rashin damar samun adalcin shari'a kai har ma da kisan gilla yana da wahala a iya tantance ainihin yawan mutanen da suke cikin gidajen yarin ASAD, sai dai tawagar masu tara bayanai sun ce akalla akwai kiyasin mutane 215 da ke tsare a ciki har da fursunonin siyasa Mafi yawanci an tsare su ne dalilin neman tattara bayanai na cin zarafin al'umma ko kuma shawo kan mutane game da kwatar 'yancinsu na biladama. A cikin wannan hali na har-haren waɗansu tsirarin 'yan ƙasar ta Siriya ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen fafutukar neman zaman lafiya, adalci da kuma 'yancin walwala. Haka zalika ƙungiyoyin farar hula da masu rajin kare 'yancin bil'adama sun tattara bayanai na game da danna haƙƙin bil'adama da cin zarafin da gwamnati da rundunonin sojan ƙasar suka aikata kamar yadda mataimakin muƙaddashin sakatare Melia ya bayyana. Tattara irin waɗannan bayanan yana da muhimmanci ga ƙasa domin kuwa ana iya amfani da su wajen shirye-shiryen garan bawul, sake fasalin ƙasa, tunatarwa, ƙaddamar da shela da kuma ɗora alhakin abin da aka aikata na ta'addar. ta'addanci akan 'yan ta'addan da suka aikata laifin. Amurka tana tallafawa wasu tsare-tsare da kan sa gaba a kan adalci na wucin gadi da kuma tattara bayanan ta'addanci don jingina alhakin laifuffukan ga dukkanin bangarorin da suka aikata kamar yadda mataimakin mukaddashin sakataren Delia ya bayyana. Wannan aiki ya haɗa da hukumar shari'a da cibiyar bin kadin al'amura na ƙasar Siriya waɗanda ke aiki na haɗa bayanai bisa adalci ta hanyar amfani da rumbunan bayanai, tsokaci, horarwa da kuma hanyoyin haɗakar bayanai. Amurka za ta ci gaba da tallafawa duk wata hanyar samun mafitar siyasa wacce za ta haifar da dunkulalliya kuma cikakkiyar dimokuraɗiyya a ƙasar Siriya, kamar yadda Delia ya jaddada. Ya ce, za mu ci gaba da aiki tare da abokan aikinmu don kawo ƙarshen wannan ta'addanci tare da shimfiɗa turbar adalci da dawwamaiman zaman lafiya a Siriya. Wannan shine sharhin muryar Amurka mai bayyana manufofin gwamnatin Amurka. Shi ya kamu karfe hudu saura minti biyu ga shirin na ƙashe labarin matakaici. Shugaban ƙasar Ukraine ya ce sojojinsa sun janye daga garin Delbasev wanda ke ɗauki ba da sojojin Rasha duk da yarjejeniyar da aka cimma na tsagaita buɗe wuta. an nuna cikin wani faifan bidiyo wanda ke dauke da bayanan shugaba petro poroshenko inda sojojin kif suka janye sannu akan hankali daga delvesar kuma shugaban yana shirin isa bakin daga domin ganawa da sojojin mr poroshenko ya ce yanzu haka sojojin kasarsa kusan kashi 80 ne suka bar wannan birnin ya ce ha kuma wasu za su bar sansan nan ba da jimawa ba ko da yake suna fuskantar barazanar hari da makama atlari ya ce sojoji 30 ne kawai suka samu rauni a kokarin da ake yi na fita daga wannan wurin shugaban 'yan kungiyar boko haram wato masu tada kayan baya a najeriya abubakar shekau ya ce sai ya yi duk abin da zai yi domin ganin ya kawo wa zaben najeriya cikas bari mu cikas ke ba mu tsaye da kai a nan wurin jama abin da ya sauka nan a shirye-shiryen mu na wannan lokaci sai gobe da sabon Allah kai da karfe 6 safe muna fatan bullo muku fita ta farko da kuma karfe 8 mu da fita ta biyu a madadin duka ma'anan sashen wasu mura Amurka musamman shi ladan da su Ibrahim Jarmai da Usman Kabara Ahmed da suka taimaka daga can bayan gilashi Aliyu Mustapha sakwata ne a Washington. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.